Allahu akbar ku kalli al'ummar jihar Kogi inda suka yi dafifin sabon shugaban ƙasar Najeriya 2023 da yadda Allah subhanahu wa ta'ala injiniya Dr. Rabi'u Musa kwankwas yadda al'ummar Kogi suka yi dafifi su ne masa barka da zuwa jihar Kogi don Allah ku kalli kullum al'umma ƙara fahimtar manufarsa suke na alkhairi mala Allah ka ba mu nasara a wannan jam'iyya tamu sannan kuma ya yi ziyarce-ziyarce har je kabarin tsohon gwamnan jihar kogi wato kuma aminin shi wato prince abubakar audu ya masa addu'a tare da gaggagga na jam'iyyar nnpp na garin da wanda kuma suka raka shi masha allahu sannan kuma a yau nnpp ta jihar kano sun sami zarafin tattaunawa wato masu ruwa da tsaki inda aga ga injiniya abba Kadir yusuf da kuma kuma aminu abdulsalam da kuma shugaban jam'iyya dogo sannan kuma an yi babban kamu da muka kama wani ɗan siyasa ya zo daga jam'iyyar apc allah ka ci gaba da mu nasara sannan kuma muna taya wato rufa'isa na hanga murnar samun takarar kano central allah ubangiji tabbatar da alkhairi kuma in sha Allah shi zai samu wannan takarar da yadda Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma kullum shi ma abba zo su ƙara samun mutane yake dama shi gwamna ne dama mai farin jini mai farin jini wanda kullum ƙara samun magoya baya yake insha Allah ƙarfin sha mun gama da apc bantana pdp yan kuci ku bamu ku dai ku ci gaba da mai subscribe da taɓa alamun ƙararrawa da kuma sharing domin samun sabbin abubuwa daga wannan tv channel mu mai suna marugun kusiya tv allah ka ba mu nasara allahu akbar ku kalli al'ummar jihar kogi